A yau Talata mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo ziyarar jajantawa al'ummar jihar Kaduna bisa tashin tashinar da ya afku tun makon jiya, al'amarin da ya yi sanadin salwantar rayuka da dukiyoyi da dama ciki har da basaraken Adara, Agwam Adara, Dr. Maiwada Galadima, wanda masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa suka kashe. A jawabinsa da ya yi cikin Turanci, gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasiru El Rufa'i, ya yi maraba da shugaba Buhari da kuma 'yan tawagarsa, inda ya taɓo abubuwa da dama da suka shafi zamantakewa tsakanin almusulmi da Kirista a jihar Kaduna, ya kuma ba da tabbaci ga jama'a na tsare lafiyarsu da kuma dukiyoyinsu. The Kaduna State Government will continue to rely on the security assets and goodwill of the federal government. We have relaxed the curfew across the state, allowing free movement in daytime. We look forward to lifting the nighttime curfew as soon as the security assessment indicates that it is prudent to do so. Gwamna Nasiru El Rufai ya gode wa shugaba Buhari da shi da ‘yan tawagarsa bisa zuwa jajantawa da kuma taziya da suka zo yi wa al'ummar jihar Kaduna. A jawabin da ya yi cikin harshen Turanci, shugaba Buhari ya ce, I wish to begin by expressing my profound sadness at the loss of life and properties that have occurred during this tragic instance. Shugaba Buhari a jawabin da ya yi cikin harshen Turanci ya ce zai fara da nuna bakin cikinsa ne da kuma jaje da kuma ta'aziyya kan tashin tashinan kan tashi tashin hankula da suka faru tun daga ranar 18 ga wannan wata da kuma wasu tashi tashin hankali da ya biyo baya da ya jawo rasa rayuka dama wannan a cewar shugaba Buhari ba abin amincewa ba ne shugaban ya ci gaba da cewa yana miƙa ta'aziyarsa da daukacin jama'ar jihar Kaduna da masarautar Adara bisa rasuwar agon Adara Dr. Maida Bature. Shugaba Buhari ya jinjina wa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufai bisa matakan gaggawa da gwamnati ta ɗauka wajen kwantar da tarzomar domin kaucewa rasa rayuka da dama. Ya kuma shaidawa jama'ar taron cewa gwamnatin tarayya ta ba da umarnin a samar da isassun jami'an tsaro domin taimakawa a dawo da dawwammamen zaman lafiya a garin kaduna da kewaye yayin da al'ummar jihar kaduna da dama suke ganin abin da shugaba buhari ya yi musu daɗi shi kuwa dr john dan fulani ɗaya daga cikin al'ummar masarautar agwam adara ya nuni da cewa ya kamata da shugaba buhari ya zarce zuwa kudancin kaduna musamman masarautar da aka rasa shugaban musamman a masarautar da aka rasa musamman a masarautar adaran da aka rasa sarki mai daraja ta ɗaya domin yi masu jaje ba wai ya tsaya a garin Kaduna ba kamar yadda ya ce. Abin da muke cewa mun ga ya dace je can shine kagan ba wannan shine abin da ta faru kwaya daya kadai ba. Shekaru biyu da suka wuce akwai yawan hare-haren da ake kai ma ƙauyuka a ta kudancin kaduna lokacin da hare-hare nan suke kai bai ce komai ba bai ce ba bayan haka akwai kuma kisa kuma sace-sace muna gina abin da ya kamata har ya kai wannan shi ne sarki na biyu mu muna ganin ya kamata da ya je can kudancin kaduna ne ya zauna ya yi jaji a wajen ya kuma ya zama da mutane a samu kaman a yi hira da su a ji matsalolinsu wannan da ya fi ya dacewa da zai zai zauna kawai a kaduna gaskiya tashin hankali ba abin da ya kamata a ce wani zai ji dadi shi bane kuma a ce wani zai so ba duka addinai nan biyu suna huduba da cewa a yi zaman lafiya da makwabta a yi zaman lafiya da dubbin Adama. ina roko ka mazauna jihar kaduna a yi kokari a yi zaman lafiya a san cewa mu yanwan juna ne in babu zaman lafiya babu ci gaba babu kuma duk abin da za a yi na fahimta. Garin Kaduna dai ya cika makil biyo bayan zuwan mai girma shugaban ƙasa ziyara domin yi wa al'ummar jihar Kaduna ta'aziyya da kuma jaje akan wannan al'amari da ya faru a jihar. Nasiru Yakubu Nero, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya.